masu kallon wannan faifai a nan ɗakin taro ne inda wasu matasa waɗanda asali su suka shirya wannan zanga-zangar da ake magana kuma sun yi taro a yau saboda suna so su ɗau wani mataki a kan wannan shirin zanga-zanga ta ƙarshen watan nan muna tare da asalin wanda yake shirin wannan zanga-zangar wato comrade murtala garba wanda zai mana bayani irin abubuwan da ya shirya in kuna kallon wannan faifan ga shi comrade murtala garba din nan comrade murtala garba mana bayanin wani kai ne asalin wanda ya faro wannan abun na zanga-zanga shin ya abun ya fara ne kuma yanzu wani mataki kuka dauka alhamdulillah dai kowa ya sani tun muna university mu masu kishin arewa ne mu masu kishin al'umman najeriya ne mu masu kishin al'umman mu ne na arewa a hakikanin gaskiya tun lokacin ramadan muka fara wannan abun da abokaina da muka je sayan shuga muka ga shuga ya tashi sai muka ce kai wannan subsidy din da wannan gwamnatin din su da su ba mu wahala a lokacin muka fara sai muna rubuce-rubuce muna tutturawa duka social media platform so daga nan tafiya ya tafiya muka fara samun goyon baya daga kasashen waje turai america china kasashen larabawa waɗansu 'yan najeriya suna kiran mu so daga baya bayan nan akwai wani babba da ya kira mu mutumin kudu ne ya ce yana so ya gan mu a port harcourt so mun je port harcourt mu hamsin da uku ya zaɓi ya na zaɓa matasanmu mu matasa na arewa mun je port harcourt mun kwana a port harcourt muka je ah, ya ɗauke mu kuma zuwa asaba delta state muka yi kwana shida a wajen ne yanayin maganganunsu to dama mu burinmu shine mu wannan zanga-zanga ɗin mu yi ta duk 36 state sai suka fara ce mana a'a su abin da suke so su yi za su ba mu kuɗi kan mu damu suna so mu yi shi a jihohi uku ne ko hudu na arewacin najeriya wai domin mu yan arewa sun yarda da mu sosai waɗanne jihohi ne waɗannan sun ce suna so mu yi shi a kaduna da plato da kuma abuja eh, sai suka ce mana kuma ba irin ka shiga cikin gari bane hanya ne za toshe kuma wai kar mu damu akwai waɗansu mutanen da za su haɗa mu da su sai muka a wajen muka fara tunani wannan matasa ne a najeriya da ya fi mu wannan matashi ne ko group of matasa ne suka fi mu so a wajen ne suka sallame mu gaskiya sun mana sallama da muka dawo sallama kamar ta kuɗi kenan yawwa sun kuma sun ce mana idan muka yi za su ba mu sai muka karɓa muka dawo arewa muna zuwa arewa sai abin ya haɗu da maganan dattijanmu dattijai suka fara mana magana muka ce to mu wannan abin ba za mu yi shi ba ba wai dai muna ba za mu yi ba domin muna farin ciki ne da gwamnatin a'a muna kira ga gwamnatin din ta saurare mu amma wannan abun da ake so a yi gaskiya akwai abin da hausa suke ce akwai lauje cikin nadi mutanen nan ba su da manufa na kwarai mu kuma kowa ya sani a ƙasan nan mu ni na initiating free al mustafa kuma da support na sarkin kano marigayi a doba yaro da, da wamban kano suka sa har sarki da jonathan ya sa almustafa ya fita ba ba mu kuɗi ba manyan shugabannin ƙasa na da na sojoji suka ce min kar in yi amma na ki na ce a so mu ba domin kuɗi ba ne kishin arewa muke yi idan muka yi wannan abun gaskiya inda na gani da abun da mutanen nan suke nufi ba zai kafa mana da mai ido ba shine muka withdraw mu mun withdraw ya ne ake faɗi a Hausa mun janye ba mu tare da wannan protest din da ake so a wannan protest din zai samu da mu samu matsala da malamanmu da fastocinmu da mu kanmu ana so a da wani abu ne so mu mun ki wannan abun ba za mu yi ta ba murtala ta ce akwai lauje cikin nadi me kike nufi what i mean by lauje cikin nadi don suna mana wani irin calculation wai a'a abinda ma yafi ba mu tsoro wai suna ga mana yawan police da suke abuja yawan police da suke villa yawan security da suke villa abinda suke mana planning za mu fi karfin wannan abun so wani tafiya ne a matsayin mu na matasa za mu fi karfi mu ba mu fito mu yi fada da kowa ba duk wanda ya ce maka zai fi daka fi karfin security agency a sai da zo da fada kenan ko da wani abu daban so ba za mu yarda abin da ya faru a lagos aka yaudare su suka kuko na dukiyoyin yan wansu mu ba za mu yarda ba akwai wani jami'in gwamnati da ya zargin masu son kifar da gwamnati da suke son shirya wannan zanga-zangar wato a takaice akwai hannun irin wannan fargabar kenan a hakikanin gaskiya ya fi karfin kifar da gwamnati ma inda da kifar da gwamnati ne kawai ta tafi ai an juma ana kifar da gwamnati ai lokacin su baban gida an kifar da gwamnati ba kashe kowa ba amma wannan ya fi karfin kifar da gwamnati irin abin da ya faru a sudan danwa na kashe danwa a masallaci danwa na kashe danwa a church a shago that is what we because mu mun bi mutane mun ga abin da suke yi so mu muna kira ga wannan gwamnatin muna musu muna jan kunnen su wannan batun subsidy nan su san inda da su yi su su makin nashi zama very low mutanen su samu a ci abinci kuma arewa muna cikin wani irin hali na insecurity da kasan taraba yanzu shekaran jiya taraba an kashe babanmu sarki ne na cancanji garin da alhaji amadu cancanji suna dabo duka muka fito wannan kasan an kashe sarkinmu da ɗan shi so ina daga cikin abun da yake ba mu haushi ga wannan gwamnati ne Ursula Garba ta kai da in an yi wannan zanga-zangar kuna ganin za a samu asarar rayuka ne za a samu asarar rayuka da dukiya nan mutane anti zaman lafiya ne ba mu san su kuma ba za mu yi ba mun zauna da su ba za mu yi ba kuma duk wanda ka ga insisting a yi wannan abun so gwamnati su kama shi ko dan gina ne ko kuma jahili ne ko dan social media ne da yake son followers mu ba yan social media bane ba yan tiktok bane amma neman followers ne murtala garba a takaice da ku mai kuke so ku cimma ne kuna dauka za ku iya zanga-zangar ba tare da an samu matsala ba a mun yi zanga-zanga ai na ga maka muna ɗalibai ma muka yi zanga-zanga ya girgiza najeriya free major hamza al mustafa wannan manya ne masu duniya suka kama shi amma muka fito kamar da wasa muka shiga ko ina kuma jama'a ta yi kuma gullo jonathan shugaban kasa ya taimaka da sarki da sarakanmu sarkin musulmi da su ado bayaro da da so wamban kano musamman wambai sun taimake mu an yi so mu ba masu ta da zaune tsaye ba a ƙarshe yanzu tun da kun janye a zanga-zangar nan kuna ga za ta iya nasara ko musamman ma arewa a yanzu ai ba mu yin ta ne ba za mu yi ta ba ba mu cikin wannan tafiyan yauwa ba za ka ce mu je gonan baba na ka rike a shana ba garma da fatanya da adda muka sani ake ya gona so ba ma wannan tafiya din gaskiya wato kun dai karya lagon tafiyar kenan kake gani ba karya ba ma mun cire ta ne in kace karya da iya hadawa ai mun cire ta ne ba mu tare da wannan tafiyan shikenan comrade murtala garba Allah ya nuna mana wannan lokaci kuma ba wa Najeriya zaman lafiya da abinci. Amin, amin. Amin, amin.